Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mu ta cin dure. Ni malamar cin gindi da cin dure da kuma malamar romancing da kuma malamar shan gindi da kuma malamar shan bura da kuma malamar shan dure. Kun san yau wani risacin da muku na ɗauko muku zance ne akan cin dure saboda 'yan uwana mata sun ce min ba su style ya za su yi su ci mijinsu har sai ya yi kuka. kuma kun san maza kawaye na ne su ma kansu sun ce su ma suna so su ji daɗi a rayuwarsu yau min sai dai in yi ta cewa a ci mata ga ta yadda za su yi su ji daɗi shine yan uwana mata su kansu suka ɗauki ɗawainiyar kira na a waya domin su tambaya ta yaya za a yi su ma a ce su ji daɗi ya ke yar uwata ya mace ina mai baki shawara matukar kina so mijinki yayi iwon da bai taɓa yi ba a rayuwarki ta duniya ki zaunar da shi ya yi miki irin zaman 'yan kaciya ya tuna da yadda aka yi masa da za a mai kaciya ya manni da bango idan ya manni da bango kin ga wannan kan kaciyar ita nake so ki ƙara fara durƙusawa ki danno harcen ki daidai gurin ban ce ki je ko ina ba daidai gurin to sai ki yi mata tsotsan minti idan kika mata wannan tsotsan mintin sai ki sake ta ya kike ganin za ta dawo ina tambayar ki tsakaninki da Allah kika ma wannan wutsiyar tsotsan minti ya kike ganin za ta dawo to sai ki sake ta ban ce ki zauna ba kin mai wannan zama na yan kaciya ya tana da ya wangale ya jingina da bango to sai ki sake ta sai ki ɗauko ki. idan kika ɗauko ki, sai ki laso tun daga sama har ƙasa yake tsotsi nonuwa idan kika tsotsi nonuwa sai ki sake nonuwa sai ki kama bakin shi ki tsotsa sai ki kara gangaro da harcen ki sai ki kama nonuwa ki kuma kin yi rami da ki abinda nake nufi da rami kin haɗa ki haka babban ɗan yatsanki yana kan hannuwan ki nan guda hudu babban ɗan yatsa yana kan yatsinkin nan guda hudu da suke jere sai ki haka to kin ga zai baki wani dogon rami kenan da zai iya ratsa miki boran mijinki sai ki jawo ta ki dan dinga jijjigawa ki dan dinga jijjigawa sai ki sauri sai ki danna bakin ki a daidai gurin habawa ki dinga ja kawai kina goga kina danna harcen ki a daidai ramin gurin kaciyan nan kina ja kina gogawa kina ja kina gogawa kash ku ci gaba da bibiyata domin ku ji ya suka karkare wani irin style za ta masa ko kuma wani irin style zai a zai yi goho ne zai yi rigingine ne a'a zai zauna ne a'a zaunan za su ci gindin a'a a yaya ne to ku ci gaba da bibiya ta domin ku ji ni malamar cin gindi na ce muku ku biyo ni domin ku ji ta yaya za a yi a ci wannan durin bayan an gama romancing ya zai iya ci wannan durin matar tashi ku ci gaba da bibiya ta ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawa domin ku ji ingantattun magunguna da kuma ingantattun yanda zancen zai kasance da kuma yadda za ku ƙaru da junanku a cikin jima'i na aure. Ku biyo ni domin